Hukuncin babbar kotun tarayya ta Abuja ya biyo bayan ɗaukar ƙara ne da sanata Alimadu Sharif ya yi da ke buƙatar kara taɓa kujerarsa gabanin sahihin babban taron jam'iyyar. Kotun da ta soke babban taron da jam'iyyar ta yi a Fatakwal a watan Mayu da shi ne karkare da kafa kwamitin sanata Ahmed Makarfi. Alkali Okon Aban Victor ya ce gabanin taron na Fatakwal akwai umarnin babbar kotun tarayya ta Lagos sau biyu da ya hana taɓa kujerar ta Sharif. Wasu matasa masu marawa Ahmed Makarfi baya sun yi zanga-zanga zuwa babbar kotun tarayyar don hana hukuncin da hakan bai samu karbuwa ba. Mai taimakawa Sharif kan labaru Ino Bala ya ce gaskiyar su ce kotun ta tabbatar. Abin da ya faru yau ya nuna cewar tun da abin da muke bayani abin da tun da Ali Sharif ya ce a kai shine maganan gaskiya shine bin doka shine kuma tsayayyen maganan da ke akwai a gaban doka. Wani Ino kafin wannan lokacin na san kun yi wani zama inda aka nemi sasanta Sharif din nan da sanata makarfi kuma sai har yanzu gashi nan kuna ta zuwa kotu wannan nasara yau gobe kuma wata kotun ta warware hukuncin wannan. Ali Sharif ya ce musu to tun da kundin tsarin dokokin PDP ba ta san da zaman ce ta gaba da makarfi da abokan tafiyan sa su yi marabu su bar tace nace din nan da Ali Sharif. A bar Ali Sharif ya shirya taron kasa sabo inda za a zaɓi sabbin shugabannin fati ya yadda in ya so ne in abin da yan jam'iyya suke so ne zai iya yafe sauran shekarun da ke gabansa wanda zai mulki jam'iyyar nan. Amma sun ci wannan kuma abin da ta nana ta yau shine abin da dama Ali Sharif ya ce musu a Tun da neman sulhu da suka yi ba neman sulhu ba ne neman sulhun Eh, menene ake cewa na muzuru ne wannan dai ya nuna kokarin sulhun da kwamitin amintattun PDP na dakatar da shari'a a kotu ya ci tura ga ma fatar shugabannin amintattun sanata Walid Jibrin maganan kotu kotu kotu wannan ya je kotu wannan ya je bashi nasara wani ba bashi nasara ba muna nan muna ta kokari kwamiti na amintattu na wannan jama'iyya mu ga mun samu hanya wanda zai zama mana hanyar ɗinke wannan bambance-bambance hukumar zaɓe dai ta amince da tafiya da ɓangaren makarfi a lamuran pdp gabanin zuwan wannan hukuncin da ke nuna komai na iya sauyawa bisa matakan shari'a mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben nick dazan ya yi wannan bayani muna saurara dai kawo yanzu ba mu ji saka sakamakon wannan hukunci ba ko kuma ba mu ji ma wannan hukunci ba amma ita hukumar zaɓe bisa ga wannan hukunci na kotun Port Harcourt da kuma bisa ga bayanai da ke gabanta ta riga ma ta ɗauki mataki akan ita za ta ba ma bangaren sanatan makarfi ne fifiko. na abin da take nufi koyaushe kotu ta ɗauki wani mataki ko za ku ci gaba da mutunta abin da ta faɗa ne. Eh, tabbas in idan an kawo wani hukunci wanda ya bambanta kuma aka ba mu umarni akan mu saukar da wancan bangaren makafi to ya zama wajibi kenan mu haka amma kawo yanzu haka bai faru ba tamkar dai akwai saurari na akaba kenan ga warware rikicin na PDP da ya ci ya cinyewa nasura da mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya